وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu yau muna ashirin ga watan tara watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1434 za mu tashi aya ta tara za mu tashi aya ta shida ne za mu tashi aya ta shida a cikin suratu at-talaq na'am أعوذ Billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترون له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا الله سبحانه وتعالى bayan ya yi bayani a kan kashe-kashe da nau'o'uka na saki da idda da hukuncin kome ƙarƙashin wannan hukunci na kome aka yi bayanin wannan matsala ta ba wa mata gurin zama in ba a manta ba mun yi bayanin inda saki dangane ga alaƙarsa da sunnar saki ko bida'ar saki ya kasu kashi goma to mun ce akwai saki ta wani ɓangaren ya kasu kashi goma sha takwas wannan kashe-kashen goma sha takwas su ne za mu bayaninsu saki min haisu siga akwai wanda ake kira sarihun akwai wanda ake kira kina'i akwai saki da ƙarara ake amfani da kalman saki na sake ki wanda baya ɗaukan wata ma'ana sai ta saki ɗin kamar na sauwaƙe miki ni da ke aure ya ƙare babu magana aure tsakaninmu ta ƙare gaba ɗaya kwashe kanki ki tafi gida duk wannan aina kiransa sarihi amma tafi gida mun ɓata ina ga ya kamata a rabu da sauran wasu kalmomi da sai an tambayi mutum tafsiri da ƙarin bayani kafin a yadda ko a ɗauka saki ne wannan yasa ta wannan ɓangare ta siga saki akwai wanda ake sarraha lafazin saki akwai wanda ake shagube ko jirwaye ko harbin iska da kalmar saki ba fito da ita fili ƙarara ba ta yadda mace za ta yi sai an nemi fassara da bayani daga wanda ya sakin wannan kenan ya kasa saki kashi biyu akwai kuma dangane ga yadda sakin yake dangane ga yanayinsa na komowa ko rashin komowa akwai raja'i akwai ba'in akwai sakin da miji yake da dama kafin matarsa ta gama idda ya ce ya dawo da ita wannan saki shi ake kira saki raja'i ma'ana in mutum yau matarsa saki ɗaya kafin ta gama idda zai iya cewa ya dawo da ita idan yawa matarsa saki na biyu kafin ta gama idda yana iya cewa ya dawo da ita in ya mata saki na uku wani shi ake kira ba'ini bai nuna kubra ma'ana ba dama ya mai da ita tana cikin idda ko ba dama a sake sabon ɗaurin aure bayan ta gama idda hatta tanki hazaujan gairahu ma'ana ta yi masa fauti a hali biyu ba dama tana idda ya ce ya mai da ita ba dama idan wato in ta gama iddar ma ba zai dawo da ita ba har sai ta auri wani mijin kuma ba shi ya shirya auren ba don ka a samu muhallin da muhallalahu to sannan kuma ta ɓangaren abin da ya shafi siffar yadda ake yin sakin akwai sunni akwai bidi'i wanda mun yi bayanin sunni ya kasu kashi nawa kashi biyu bidi'i ya kasu kashi hudu wanda bai da alaka da sunna ko bid'a shi ma ya kasu kashi hudu wannan shi ya bada kashi goma dangane ga alakar saki da sunni da bid'i sannan kuma dangane ga wato yanayin tasirin gama shi nan take akwai munajjaz akwai mu'allaq ala shartin akwai mudafin ila mustaqbalin mutum zai iya cewa mace na sake ki yanzu ta kayan ki tafi zai kuma iya cewa idan kika ƙara fita na sake ki kaga ya allakanta shi da sharaɗi ko ya ce nan da karfe tara da rabi na dare na sake ki wani shi ake kira mudaf ilal mustaqbal mutum ya ɗauki sakin ko ce in rana ta faɗi na sake ki ko idan ƙarshen watan nan yayi kawai na sake ki to wannan shi ake kira mudaf ilal mustaqbal mu'allaq ala shartin ko munajjas kun ga kenan muna da sarihi muna da ba'in muna da sarihi muna da kina'i biyu kenan muna da raja'i muna da ba'in hudu kenan muna da sunni muna da bidi'i shida kenan muna da munajjaz da mu'allak ala shartin da ko mudaf ilal mustaqbal ya zama nawa kenan ya zama tara wannan duk yanayi ne da mutum zai iya rabuwa da matarsa a wannan to sai sakin da ake zuwa gaban alkali mafi yawa alkali ke raba auren akwai dama guda tara da aka ba wa alkalai wanda in rigima ta taso ana iya kaiwa gabansu su raba wannan aure daga ciki akwai attafarik bi sababil ila idan miji ya rantse ya ce ba zan ƙara kusantar matata ba na ƙaurace mata na mata ban kwana to an ba shi wata hudu a shirya shine Allah ta'ala ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim Allah ya ba miji dama idan ya fushi matarsa ta bata masa rai zai iya yin abin da ake kira ila shine ya rantse ba zai ƙara kusantata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin wannan amma shi wata guda yayi a masallaci har ma da ya dawo na Aisha ta ce to ai ta kai za ka yi wata guda kuma yau kwanan ka 29 da aka saura kwana daya manzo Allah ya ce to ai wata kwana 29 ne saboda haka wannan shi ake kira wato ila to idan mace ta ga miji ya wuce wata hudu bai dawo an shirya ba to sai a je gaban alkali alkali zai kirawo mijin nan ka yi wa matarka ila'i ka ƙaurace mata to ga wata hudu da Allah ya sanya iyaka ƙarshe na damar da horon da za ka iya mata da ƙauracewa ya cika ko ka koma yanzu nan take ku shirya ku ci gaba da mu'amala ta aure ko kuma a raba auren nan take a don a mazhabin malam abu hanifa ma wata hudun na cika ko mutum bai ce ya sake ta ba to ta saku kai kawai tsaye tunda Allah ya ce tarabbusu arba'ati ashhur jiran nan wata hudu ne kenan wata hudu ya cika ba wani ragowar jira kuma tunda ya riga ya rantsuwa wannan shine dalili na ɗaya wanda alkali zai iya shiga cikin harkar rabuwan aure na biyu attafariqu bi sababin zihari mutum ne yawa matarsa zihari ya siffanta wani shashi na jikinta musamman gadon baya da na babarsa to a nan aure yana nan amma ba shi da iko kuma ya je mata har sai ya yi kafara da wannan zihari da ya wanda muka yi bayani a baya yan tabaiwa ciyar da muskini sittin azumi sittin sai ya yi waɗannan kafarar da Allah ya lissafo idan ya ƙi kuma ya ce lalle sai ya je mata to tana iya tawaye hatta kai ga zuwa gaban alkali ko dai ya kafarar nan a ba shi dama ya ci gaba da mu'amala da matarsa ko kuma a raba auren in an raba auren ba zai yi fara ba kenan tunda abin da ya faɗa bai dawo ba dama Allah ya ce sai idan sun yi nufin dawowa ga maganar ma'ana ya yi nufin janyewa sannan zai kafarar in bai janye ba shikenan sai ya sallame ta to ko shekara nawa ne ta aure ta dawo wannan dai haƙƙin kafaran ba zai je mata ba sai ya yi wannan kafara ta zihari domin ya siffanta ta ko ya kamanta ta ya yi amfani da mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi da waje hashabahi ya kamanta ta da mahaifiyarsa da haka wannan haƙƙin yana nan to ana iya raba auren in ya yin wannan na uku at tafariku bi sababin li'an alkali yana iya shiga ya raba miji da mata akan abin da ya shafi li'ani mutum ya kama matarsa da kwarto saboda haka aka je ta inkari ko ya same ta da cikin da yake inkarin ba nasa ba ne aka je aka yi li'ani game da muka yi bayanin li'ani a cikin suratun nur saboda haka in aka yi li'ani ta yi yayi to shi shikenan sai a raba aurensu har abada saboda haka wannan shi ma a kota ake ne bangare na na uku akwai at-tafariq li shiqaqi bayna wanda muka yi magana a suratun nisa raba aure idan rigima ta rigima daru yayi daru tashin hankali ya tashin hankali tsakanin ma'aurata aka kasa kawo shawo kan matsalar su to shi ma ana iya shiga a raba wanda Allah ta'ala ya ce fa fab'asu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Allah ta'ala ya ce a turo wakili mai hukunci daga ɓangaren dangin matar haka a turo namiji mai hukunci shi ma daga bangaren dangin namijin su zo su tattauna shi ne Allah ce in yurida islahan yi wa na bainahuma to a cikin damar da aka ba su idan sun ga auren ba zai yiwu ba waɗannan hakaman da Allah ya kira su su biyun to kowa suna iya yanke cewa wannan aure a raba shi shine na nawa shine na hudu sannan a tafariqu bi sababin uyub almani aminal istimta idan miji bayan an ɗaura aure ko mata bayan an ɗaura aure sai ta ce mijinta fa mahaukaci ne ko ya ce ya gano matan nan tana da tambarin baras ko dai yayi da da'awar wani abu cewa gabanta akwai matsala wanda akwai aibubbuka wanda mai askari malam mai askari ya kawo guda goma sha uku akwai biyar da suka shafi mata akwai biyar da suka shafi maza akwai guda uku wanda maza da mata suka yi tarayya to in aka samu wannan aibi ana iya zuwa a cikin babul khayar akan ba da dama cikin tofatul hukam ya kawo yadda za a yi wannan da damar da za a bawa mutum in wanda ake samun lafiya ne ko wanda ake operation na yanzu sai a bawa mijin dama in shi ke da cutar ko a ba matar dama ita take da cutar ta je ta nemi magani ko mutum irin cutar nan ta zamani bai san matar da zai aura tana da shi ba ko ita bata san yana da shi ba sai bayan ɗaura aure kafin a tare sai Allah ya taimake shi ko ya taimake ta aka gano ɗaya daga cikinsu yana ɗauke da wannan cuta to kaga ba sai dai a raba aure to saboda haka wannan shi ma ana iya shiga domin a raba aure in an samu wani aibi da zai hana zamantakewa tsakanin miji da mata sannan na shida ko at-tafariqu li adamil infaq idan miji ya daina ci da matarsa ya daina shayar da matarsa ya ne mata tufafi to ba dama sai a neme shi da waɗannan haƙoƙin idan ya ce shi ba zai ci da ita ba shi ba zai sha da ita ba shi ba zai mata tufafi ba bayan allah ta'ala ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf rizquhunna ciyar da su da shayar da su wa kiswatuhunna da musu tufafi bil ma'ruf gwargwadon shari'a yadda halin mutum yake alal mauludi lahu wanda aka yi masa haihuwa shi uba shi aka dora ma wannan nauyi saboda haka in ya kasa yin wannan malamai sun ce za a zo a kaddara ciyarwar wanda za mu yi bayani akwai mai kuɗi ya auri talaka akwai talaka ta auri mai kuɗi saboda haka ko da yaushe mace tana bin miji ne wajen arzikinsa idan mutum ya auro 'yar talaka shi yana da hali to sai ya ɗaga ta ta je ta tarar da shi idan mutum talaka ya auri 'yan mai kuɗi ko ya auri mai kuɗi ita kuma sai ta sakko ta zo daidai da shi domin ba kamar yadda wasu daga cikin mu suke cewa in ka auro 'yan talaka ka auro 'yan mai kuɗi to in ka tashi cefane can sai ka siyo daddawa ka siyo wake ka siyo masara ka siyo kuka ka siyo karkashi ka kai can gidan can kuma ka siyo kaji ka siyo zabi ka siyo agwagi ka siyo taliya ka siyo makaroni ka siyo shadda sufa shadda ka siyo holan ka siyo ingilan ka kai can gidan suka ce wai saboda kowace irin abin da ta caba da shi a gidansu kenan da haka yar talaka a bata abincin talaka ɗan masu kuɗi a bata abincin masu kuɗi wasu malaman sun faɗa haka suka ce kuma haka shine adalci wasu malaman suka ce a'a miji take bi ita mace saboda haka in kana da hali sai ka wadata su da halinsu idan yar mai kuɗi ko mai kuɗi ta yadda ta auri talaka to sai ta karɓi abin da Allah ya hore masa in ita ce za ta cika daga ajihunta sai ta cika in ka ta sai ka ce to ni gwargwada abin da zan iya baku na cefa ne kaza da kaza ne in ke kike neman ƙari sai ki ƙara a cikin naki amma ni ga iya ƙarfi na saboda haka wannan shine yafi dacewa da adalci kamar da wasu malaman kuma suke cewa idan mutum wai ya auro mace in ba ta da lafiya ya kai ta gida iyayenta su yi mata magani in ta warke sai ya je ya ɗauko ta to wannan ma malamai suna ga akwai kuri a cikin wannan fatawa cewa lalle miji shi ya kamata ya yi matarsa magani sai dai idan lokacin da ka aure ta tana da cutar iyayenta ba su gaya maka ba sai bayan sun zo sai ta ce zan je asibiti kace to ga kuɗin mota da ta je sai aka rubuto magani na dubu ɗari biyu da tamanin ta zo ta ce miƙa maka kati ta ce ba a ya na ga haka ta ce ai dama magungunan da nake sha kenan duk wata ina shan magani na dubu ɗari biyu da tamanin ka ce a to ban san wannan ba sai ka je ka samu babanta ka ce ya aka yi haka yaya an san wannan yarinya tana shan magani wanda ya fi ƙarfin jari na gaba ɗaya kuma ba a gaya min ba to anan ka iya mai da ita gida domin uban ya maka ta dalisi bai gaya maka cewa tana da larurar da za ta zuke ma jari ba kaga anan kana da bayani amma kuna zaune da mace sai larura ya zo mata wannan dole ka yi haƙuri jaraba ce allah ya kawo maka ka ɗauka ka yi haƙuri ka ci gaba da kula da ita to ana iya raba aure saboda wannan akwai attafariqu bi sababi darar idan aka samu darar cutarwa daga miji ko mata ɗaya na cutar da ɗaya ko ɗaya yana zarmewa cikin buƙatar aure to wannan ma dalili ne da ke iya sa in ba za a iya shawo kan matsalar ba a raba aure la darara wa la dirara man darra darra Allah bi wa man shaqa shaqa Allah alaihi tace lalle ni ina cutuwa mijina yana da zarmewa wajen bukata a lokacin aure ko kuma yace ni ina cutuwa matata tana da zarmewa wajen bukata a lokacin aure saboda haka wannan idan ba abu da za a iya shawo kansa bane to ana iya raba aure saboda wannan dalilin sannan akwai attafariku li faqadi zawji aw gaibatihi alkali yana iya raba aure idan misali miji yayi ta'addanci aka kai shi kurkuku aka masa ɗaurin rai da rai to kaga ai matarsa ba za ta jira ya fito rai da rai ba ko aka ɗaure shi shekara goma ko shekara ashirin ta ce gaskiya ba zan iya haƙuri mijina yana kurkuku har shekara ashirin ba ni a sallame ni to wannan ana iya zuwa kurkuku a gaya miji matarka ta ce ba za ta iya haƙuri har waɗannan tsawon shekaru ba saboda haka sai ka bata takaddata in yaƙi ana iya shigar da ƙara domin ta nemi haƙƙinta haka na akwai gaiba miji ya ɓaci ko ya gudu ko ya tafiya aka neme shi sama da ƙasa aka rasa aka neme shi a kowane gari ba labari ba amo ba labari saboda haka irin wannan shi ma idan mace ta ga lokaci ya yi tsawo za ta cutu wanda malamai sukan kaddara shi da shekara biyu zuwa hudu idan mace ta gaba za ta iya haƙura ba fiye da shekara hudu ba in shekara hudu ko biyu ya cika za ta iya kai ƙara gaban alƙali. a bincika a nema in ba a samu mijinta ba a yi mata saki na masalaha ta je ta samu guri ta idda in ta gama kuma wato a ɗaura mata aure in mijin ya dawo kafin ta tare to matarsa ce shi ya fi cancanta da ita in kuma ta tare kamar da mai askari ce fatat bid dukuli idan sabon miji ya tare da ita to ta riga ta tsere wa tsohon miji ko da ya bayyana amma idan ya bayyana ana ɗaurin aure sai a bata zaɓi ga mijinki wanda aka raba muku aure saboda baya nan shekara kaza Allah ya yi dawowarsa sannan ga sabon miji sai ki zaɓi wanda yake so sai a zartar da aurensa sannan na tara a tafariƙu lil islami a hadis zaujaini aure datihi ana raba aure idan ɗaya ya musulunta miji ya musulunta matarsa bata musulunta ba ko ita ta musulunta shi bai musulunta ba ko ita ta yi ridda ta fita daga addinin musulunci ko shi ya yi ridda ya fita daga addinin musulunci to a nan gurin shi ma ana raba aure idan wato aka ga cewa hakan shine maslaha kuma a cikin addinin musulunci to wannan shine kashe-kashe na saki wanda wannan ayoyi suke mana bayani a kai sakin da za a iya yi a kotu da wanda za a iya yi a gida da sakin maslaha da kuma saki mai kama da haka shi yasa Allah ta'ala ce askinu hunna ku zaunar da su a cikin gida min haifu sakantum a inda kuma kuke zaune ma'ana gidanka wanda ka mallaka naka a nan ne in ka saki matarka za ta zauna a nan za ta yi idda to sai dai an ce matan da za su zauna din wanda aka yi musu saki ɗaya in kai matarka saki ɗaya to za ta zauna ta yi idda inda ciki har sai ta haihu in ba mai ciki ba ce mai yin jini ce sai ta yi jini uku idan mai kuma yi da watanni ne sai ta yi wata uku idan murtaba ce ma wanda jini yakan zo ya haɗu da na al'ada da na istihada da na al'ada to wasu malaman sun ce ma sai ta yi wata tara domin tana kokwanto jinin nan na al'ada ne ko ba na al'ada ba ne sai ta yi wata tara in akwai ciki zai bayyana idan ta yi wata tara ciki bai bayyana ba sai kuma ta yi wata uku in an haɗa ya zama wata goma sha biyu daga nan sai ta je ta yi aure to wannan shi ma za ta zauna a cikin gidan mutum har zuwa wannan fatara din akwai kuma mai yin jini shekara shekara idan ka sake ta sai ta yi wata shekara uku za ta gama jini ba wata wata take ba ba wata uku uku ko shida shida ba shekara ɗaya cir sai ta ga ɗaya wata shekara ɗaya sai ta ga ɗaya wata shekara sai ta ga ɗaya to in har tana ganin to sai ta yi shekara uku malamai ma sun ce an samu mai yin jini sau ɗaya a shekara uku Eh, sai ta yi shekara tara mutu ya sake ta kafin ta yi aure bayan shekara uku za ta ga ɗaya bayan wata shekara uku za ta ga ɗaya bayan wata shekara uku za ta ga ɗaya su da kan aka sake ta sai ta yi maka idda tana cin tuwonka tana cin abincinka har zuwa <laughs> shekara tara tana nan a cikin gidanka kuma tana cin abinci afkinuhunna min haithu sakantu Allah ce ku zaunar da su a inda kuke zaune ma'ana idan mace tana al'ada tana yin idda a gidan mutum in ya sake ta ba zai ce to ta shiga wani ɗan ƙaramin gida na ki koma can ki zauna ko ki koma wancan gidan ba a inda aka sake ta a nan za ta yi sai dai kai ne ya kamata kai ka kwashe kayanka ka fita ka ban mata gidan sai ta gama idda in ta kwashe kayanta ta fita sai ka dawo ka zauna a gidanka shine Allah ce min wujidikum gwargwadon samun ku wato nan za ku zaunar da su ko min wajadikum ko wujidukum an masa a uku nan bi dammil wawi wa fathiha wa kasariha min wujidikum gwargwadon samun ku ko min wajadikum ko min wujudikum Allah ya ce ku zauna gwargwadon yalwarka da samunka wani yana da katon gida wani yana da karamin gida wani ma gidan haya yake wani gidan gaba ɗaya nasa ne wani kwata ne nasa wani rabi ne nasa saboda haka shi yasa Allah ya ce min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna Allah ce kada ku cutar da su matan domin ku tsananta ku tsananta musu ma'ana mutum ya ce sai ta fita ko ce sai ya ce ya kukkulla wasu gurare ce ba za ta yi amfani da ban daki ba ba za ta yi amfani da kicin ba ba za ta yi amfani da tsakar gida ba ko ya kulla can ya rufe can alhalin da lokacin da take matarsa tana amfani da guraren to kada ka takura mata don ka tsananta mata saboda kun rabu saboda ita kanta rabuwa ana so a yi ta da mutunci ana son a yi ta ta yadda daga baya in ma Allah ya an shirya to ba a yi wani rashin mutunci da za a zo ana kallon juna da rashin sa ba wa in kunna ulati hamlin Allah ce idan sun kasance ma'abota ciki ne kuma tunda kaga mai ciki musamman idan jaririn ciki ne to kaga wannan za ta jira har sai ta haihu to shine Allah ta'ala ce fa anfiqu alaihinna ku dinga ciyar da su saboda albarkacin cikinta ko da saki uku kaiwa mace in tana da ciki ai kaga dole sai ta gama me sai ta gama idda iddanta shine haihuwa saboda haka zaka ba ta sakanu dama abin da suke cewa a sakanu wan nafaka shine da mace take nema bayan an sake ta gurin zama da kuma abinci ci da sha da sutura da magani da sabulun wanka da sauransu to wasu malamai sun ce lahas sukuna wan nafaka za a bata sukuna za a bata nafaka ita wacce aka yi wa saki ɗaya da wacce aka wa saki na biyu wannan an yi ittifaki za a bata sukuna da nafaka amma wacce aka wa saki na uku kuma ba ta da ciki shin za a bata sukuna ko ko za a bata nafaka ko ko ba sukuna ba nafaka wasu malaman sun ce tana da sukuna tana da nafaka wasu malaman sun ce ba ta da sukuna ba ta da nafaka wasu sun ce tana da nafaka amma ba ta da sukuna wasu sun ce tana da sukuna ba ta da nafaka ma'ana abinda ake kira sukuna gurin zama nafaka kuma abincin da za a bata to saboda haka wasu malaman suka ce abinci kawai za a bata amma gidansu za ta koma a can za ta yi idda wasu suka ce a'a za a bata gurin zama amma ba za a bata abinci ba wasu suka ce za a bata abinci da gurin zama amma matsalar nan ta warware ne daga sakin Fatimatu binti Qais wanda Imam Muslim da Abu Dauda sun rawaito hadisin Ummu Qais da kuma hadisin Bukhari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ga fatimatu binti qais ta zo ta ce ya lalla mijina ya sake ni kuma ma dan wakili ya turo mata da dan wani abinci a buhu ya ce a bata ya sake ta kuma dama akwai saki ɗaya da biyu wannan cikon na uku ne sai suka ce ba ma faki da abinci a gurinmu wannan da muka baki na taimako ne sai ta fushi ta yi wurgi da wannan buhun ta tashi ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce mijina ya sake ni kuma an kawo ni dan abinci an bani manzo Allah ce kwarai ba cikon na uku bane eh to baki da sukuna baki da nafaka ma'ana ba za ki zauna a gidansa ba kuma ba za ki ba zai ci da ke dole ba tunda aure ya kare sai ya ce ki tafi gidan ummu sharik wata mata ce mai arziki ki tafi gidanta ki je ki yi idda a can hatta tafi sai ya ce dawo gidan ummu sharikin gida ne da ake cika makil saboda attajira ce mai kuɗi saboda haka tana yin abinci tana ba mutane suna cika gidanta ki tafi gidan abdullahi bin ummi maktum domin shi makaho ne in ma kin cire hijabinki a tsakar gida ba zai ganki ba amma in kin gama idda kake komai sai kin sanar da ni shine tana gama idda sai mu'awiyatu bin abi sufyan da abu jahamin suka fito neman aurenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ta bashi labari yace to mu'awiya talaka ne bashi da kuɗi shi kuma abu jahamin dukan mata yake yi saboda haka ki auri usamatu bin zaid to shine da ta dan tage daga ba annabi ya sake maimaita mata ta yadda ta auri usamatu bin zaid da kanta take ce mana ta ji daɗin auren saboda zaɓin manzan Allah ne zaɓo angon to zaka kun ga ashe kenan wato an aka mace saki na uku in dai ba ciki gare ta ba to ba za ta zauna a gidan ba ba za a ciyar da ita ba amma in tana da ciki albarkacin cikin sai ta zauna a nan gidan har zuwa lokacin da za ta haihu da ta haihu shi shikenan zaman ta da ciyar da ita ya ƙare sai dai a zo kuma a yi tsadar shayarwa wanda Allah zai bayani a akan tunda yanzu kuma ga jariri a bayanta wata takan yi fushi ta ce ga jaririnka to in ma ta yi hakan akwai abin da Allah ya faɗi yadda za a yi in ba ta yi fushi ba kuma ta ce zan shayar to sai a yi ƙwaddara nawa ya kamata a dinga bata duk wata har zuwa wata 24 na jaririn da za ta shayar turaka alkali ya ce mana nan hawa dubu hudu ma dubu biyar wani gurin ake bawa wani gurin a ce dubu goma da wuya dai ka je kotu a ce maka ko da yake sukan duba halin mutum wani a ce dinga bata dubu goma duk wata wani a ce dubu biyar wani dubu bakwai wani dubu goma wani ashirin ma wani ma da kansa ya ce zai dinga bata talatin kullum dubu ɗaya sauraka duk wata tana da dubu talatin a shekara zai bata dubu ɗari nawa kenan 360 saboda haka a shekara biyu tana da nawa kenan 700 da ashirin zai bata na shayar da yaro kun ga wannan yaro ko ai ya sha mama da tsada <laughs> to saboda haka wannan duka an duba shi gwargwadon halin da mutum yake da shi Allah ya faɗa to da ta gama shayarwa kuma sai magana tarbiyya sai magana habana reno reno kuma yaro ya kwari zuwa shekara bakwai ne shi ma sai a zo a lissafa kuma yanzu tunda baya shan nono an yaye shi nawa kuma zaka dinga bata ta rike ma shi zuwa shekara bakwai in ka ga abin ya ishe ka haka sai ka ce a baka ɗanka duk da bai kamata ka ce a baka ɗanka ba tunda iyayen bangaren mata su suka fi cancanta su rike yaro amma in ka fahimci cewa akwai wata matsala ka iya karɓe ɗanka ka kai shi inda ka ga ya dace ko shayawan ma in ta ce na ƙi ba zan shawarar ba za mu ji bayanin da Allah ya cewa ka nemo wata ta shayar saboda haka kenan duk Allah ya san waɗannan rigingimin da za su tashi shi yasa ya warware su mm. wa in kunna ulati hamlin Allah ce idan sun kasance ma'abota ciki ne su matan nan fa anfiqu alaihinna Allah ce to ku ci gaba da ciyar da su hatta ya ba'ana hamlahunna har sai sun sauke wannan cikin fa in arba'ana lakum idan sun shayan muku da wannan yaro fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su ladan shayarwa kun ga Allah ya san tunda ta gama idda idan ka saki mace da ciki ta haihu ta gama idda to tunda ta gama idda yanzu nonon kaga ba kai kenan ba matarka bace ajanabiya ce saboda haka tunda ajanabiya ce dole ta nemi kuɗi na ijara ka ɗauke ta ma'aikaciya wacce za ta ba ɗanka mama ya sha amma saɓanin a ce in tana cikin aurenka kaga ba maganan biyan kuɗin shayarwa amma tun da ka sake ta har ta gama idda baka mai da ita ba ma'ana ta haihu baka mai da ita ba to Allah ya ce fa'atu hunna ujura hunna ku ba su ladan aikinsu na ƙodago na shayan muku da ɗanku da tai wa atamiru bainakum bi ma'rufin Allah ya ce ku yi shawara a tsakaninku da kula da shari'a ma'ana a zauna la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludin lahu bi waladi wata shawurin fala junaha alaihima Allah ya ba da dama a zauna a tattauna to ke dan nan a hannunki ya kamata ya zauna ko yan nan a hannunki ya kamata ta zauna ko a hannuna ya kamata ta zauna ta ce ni dai gaskiya tun da ka sake ni ga ga tsiyarka nan so da haka sai ka nemo ta kanwaka ko ta yakka ko ta matar daban ta zo ta shayar ko a nemo ta a jinga da ita a dinga biyan ta tana shayarwa wanda malam mai risala ya gaya mana dama in za a shayar da yaro da hadda qur'ani yace ana iya biyan malami ala alal hizqi idan kana so ɗanka ya haddace qur'ani kana iya kai shi gaban malami ku yi jinga ɗana ina so ya haddace qur'ani izu 60 nawa zan baka gafarta malam sai an ce malamin sai ya ce to bani kwana uku in gwada kwakwalwar yaron tukunna mai saurin karɓa ne ko mai jinkirin karɓa ayoyi ne idan ya gwada shi ya ga mai saurin karɓa ne shi ma akwai abubuwan da ake yi la'akari da su wajen girman kansa da kankantarsa da waye da waye dinsa haka nan idan aka kira mace ta shayar ita ma za ta kalli bakin yaron akwai mai tsotso da yawa ba sa ta ji wasu ya tsotse kudinsa har a yi bashi ta zo da haka shi ma akwai mai tsotso da yawa akwai mai tsotso kaɗan sai ta ce a ban dama tukunna in gwada in ta ga yaro in ya kafa kai baya cirewa sai an cire shi ta ce kai wannan da tsada fa dan ban ci abinci sosai ba sai ido na ya zage kashin jikina ya fito ya tsotse ni gaba daya saboda haka shi ma ana lura da wannan wajen yin ijara din shi yasa Allah ya ce wa atamiru bainakum bi ma'rufin ku shawara ku tattauna tsakaninku amma fa a lura da shari'a wa in ta'asartum dama za a samu wannan matsalar Allah ce idan abu ya rincaɓe idan al'amura suka ƙi yiwuwa aka buga aka buga ta ƙi ko aka buga aka buga da shi ya ƙi kowa ya kafe ya yi ƙememe to sai Allah ya ce fasatur lahu ukhra to da sannu za a nemo wata ta shayar da shi wannan ya zo da khabar amma ai fal fal tasrudu lahu fasturdu lahu ukhra ma'ana a nemi wata ta shayar da shi to sai Allah ya ce wata za ta shayar da shi idan ita uwa ta ce ba za ta shayar da dan nan ba tunda mai gida ya sake ta to Allah ya ce a samu wata ukhra a nemo ukhra ta shayar da shi wace ce ukhra za ta iya zama ajanabiya a neman wata mata amma fa duk matar da zaka ba ɗan ka tare na ya sha nonanta ka tabbatar cewa mai tarbiyya ce domin daga nono tarbiya take fara shiga idan mutum ya sha nonon mace mara tarbiyya to wannan abin yana iya masa tasiri su da ka nemi 'yar asali ka nemi 'yar dangi ka nemi mai mutunci ka nemi mai halaye domin lokacin da yake shan mamanta kamar jinin tafa yake sha in bai ni farsin wadamin labanin khalisan sa'igan sharibina so idan bai samu kyakkyawan sana'a duba lafiyar ta ma ya zama nonon tatacce ne ba nonon ne gurɓatacce ba ta bangaren tarbiyya da ta ɓangaren kammiya da kaifiya ɗinsa saboda haka Allah ya ce to a nemi wata sai ta shayar da shi li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi Allah ya ce zu sa'atin ma'abocin yalwa ma'abocin wadata to li yunfiq ya ciyar min sa'atihi gwargwadon yalwarsa a nan Allah ta'ala ya kasa mutane iri-iri ya ce wa man ƙudira wata kira wa man ƙudira alaihi rizquhu wata kira wa man ƙaddara alaihi rizqahu rizquhu ƙudira alaihi rizquhu ko ƙudira alaihi rizquhu ko ƙaddara alaihi rizqahu wanda Allah ya takure wato arzikinsa ya zama ba shi da yalwa ba shi da hali to shi ma Allah ya ce falyunfik shi ma ya ciyar mimma atahu Allah daga abin da Allah ta'ala ya bashi a nan Allah ta'ala ya kasa mutane kashi biyu dangane ga yarwarsu da samunsu da rashinsu idan Allah ya hore ma to kai ma ka yarwata wa iyalinka idan ataka Allah malan falyura athara ni'matillahi alayka wa karamatihi akwai wanda yana da hali amma iyalansa a cikin kunci suke yana da hali shi yana wa kansa wani amma ba zai wa iyalinsa ba shi yana cin mai kyau amma ba zai ciyar da iyalinsa mai kyau ba shi yana ɗinka mai kyau amma ba zai ɗinka iyalinsa mai kyau ba shi ya gyara ɓangarensa ya sa ac ya yi komai ya tsara amma ɓangaren iyalinsa ba kyan gani to ba daidai ba ne ya kamata in allah ya hore ma ka yalwata wa kanka ka yalwata wa iyalinka wani kuma allah ya hore masa ɗin shi kan kansa bai ci ba balle ya ciyar da iyalin nasa shi kan kansa bai sha ba balle ya shayar da iyalinsa shi kan kansa bai sa tufa mai kyau ba balle iyalinsa su sa rai cewa su ma zai ba su mai kyau su ɗaura da haka mu daina takurawa kanmu mu daina ƙuntata kanmu in babu mu yi haƙuri babu babu ce sunanta babu kowane yare sunanta babu samu samu ne in Allah ya bayar a ci in ya hana ai haƙuri Allah yana son idan ya baka ka ci ka ci kai godiya in ya hana ka ka yi haƙuri ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu shi yasa ne yake cewa shi addini wato ya kasu kashi biyu nisfin fi shukuri wa nisfin fi sabari rabi yana cikin hakuri rabi kuma yana cikin godiya domin dan adam dole ko da yana da shi ko ba shi da shi in kana da shi me ya kamata ka yi godiya in ba ka da shi me ya kamata ka yi haƙuri to aksarun nasu la yashkuruna wa ya min ibadiy shakur wa la tajidu aktharahum shakirina rashin godiyan nan da ba ma yi da rashin haƙurin nan da ba ma yi duk shi ta duniya mumini ne kadai a halin samu yake godiya a halin rashi yake haƙuri saboda Allah ya ce mu daina takura iyalinmu mu daina kankamau mu daina rowa mu daina takura mu daina tsanantawa inda hali amma fa ya hana almubazziranci wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama Allah ya ce waɗanda in za su ciyar da iyalinsu ne ko da kansu ne ko da maye in dai harka ta kashe kuɗi ce lam yusrifu ba sa barna ba za kuma dan an ce ka ciyar ka yalwata kuma kai ta barna ai ta wato jifa ana bal da malmalar a tsakar gidanka ga cinyoyin kaji nan ana ta bal da su yadda wasu kasashe zaka ga magen garin ma ta fi wani mai ungo kuma koshi la irin magunan nan na Saudiya da na wasu kasashe ma da zaka ga mage kana jefa mata nama tana bal da shi wadda ta ci ta koshi kaji kawai suke ci ba sa cin so da ka kaga kenan wasu an Allah ya lwata musu sai a ci a sha a almaziranci a lalata a ta zubarwa wani kuma sai ya zama ya kuntata shi sa Allah ce wala ya yadaka maghlulatan ila unuqika wala ta basu tabasutaha kullal ta ƙa'u da maluman Na na hindu matar abu sufyan ta kawo karan mijinta abu sufyan wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasu lalla mijina ga hali amma ko mutum ne mai rowa mutum ne mai ƙwauro mutum ne ƙanƙamau alhaji ƙanƙamau eh so da aka ta ce ya rasu lalla ya za mu gani ga 'ya'ya sai manzo Allah ya ce ku zima ya kafiki wa banaki bil ma'rufi ki ɗebi daga dukiyarsa abinda zai yalwace ki ya ishe ki ke da 'ya'yanki amma ki kula da shari'a kada a ba mace dama cewa ta dinga zara tana ci kuma ya zama an ba ta damar zara ta siyar zara ta kai gidansu zara ta siyar ta dinga aldashi hannu uku hannu hudu hannu biyar kaga wannan kuma ya zama almubazziranci ya zama kuma cin amana ta dukiyar miji saboda haka Allah ta'ala ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan Allah baya kallafa wa rai illa ma ataha sai abinda Allah ya bata ma'ana ba za a kallafa maka kai abinda da yafi karfinka ba kowa zai yi ne gwargwadon karfinsa kada a kallafa wa miji wajen ciyar da matarsa ko wajen yi mata sutura ko wajen ba ta abinci ko wajen ba ta gida ko wajen yi mata kaya a ce ya abin da ba zai iya ba Allah bai yadda da wannan ba ko bai dan kana da yalwa ka yin abin da ya dace ba kenan kun ga abin biyu ne mai hali kada ya gaza halinsa mara hali kuma ka a tunkuɗa shi a ce sai ya yi abin da yake fiye da halinsa yanzu akwai wani gida tunda mai kuɗi ɗaya ya zo ya auri 'yan gidan ragowar ƙannanta sun ƙi auruwa wai su kullum sai an musu irin abin da aka waya su yasa an mata kaya na alatu an sai mata mota sabuwa kar a laidata aka kawo a ciki ma aka sako kayan zancen an yi katon gida an saka ta saboda haka in ka zo ne wuri ce kana da kuɗi irin na yata ba kan to shi kenan yi gaba to kaga wannan matsala ce bai kamata a samu wannan matsalar ba to wasu ma matan dalilin da suke suke fitowa kenan daga cikin gidajen mazansu to saboda haka Allah ya ce in kana da hali ka yi na hali in baka da hali ka yi gwargwadon samun ka sayaj'alullahu ba'da usrin yusra kada a auri talaka a ɗauka shi kenan a talauci zai zauna ni da ido na ba labari aka ban ba na ga talaka da yawa da ya aure bayan talaucin ya yi arziki bayan auren ya yi kuɗi ai ma masu aure sun fi kuɗi ku marasa aure ku sani duk wani katon gini da zaka gani a jihar gombe daga nan ka tafi habboci ka tafi har kano duk wani katon gida da ka gani ka kaso 99.9 na masu iyali ne duk wata kato mota da ka wuce ka ga mutum a kwance AC yana masa numfashi to zaka ga mai iyali ne sai da aka ku masu kwanan shago masu kwanan gareji masu lulluɓa da buhun algarara su ta da kai da bulo inci tara da jarkaka lita hamsin a nan da ita ake sha da ita ake wanka da ita ake alwala da wani lankwashashen cokalinka da wata koriyar moɗarka da wani farantinka na roba ha gani da wata karyayyen hita kama sai an jona ta ake haɗawa to ka san arziki yana tare da masu iyali ka duba duk gidan da ka ɗau babur ka zagaye gombe ko a mota duk kata gidan ka ka tambaya na waye za ka ga na mai iyali ne saboda haka ashe aure miftahun riski ne saboda abin da Allah ya dora maka nauyi in ka dage sai ya buɗe maka kofar arziki ka samu abin da za shi sa Allah ce sayaj'alullahu ba'da usrin yusra idan aka auri talaka zai iya kuɗi kuma ana iya auren mai kuɗi ya ce in kuɗin da ya sa aka aure shi zai iya cewa in kuma talaucin ne zai iya yin arziki da haka kada ka ce ba za ka ba da yakka ga mara hali ba alhalin yana da hali mai kyau yana da aƙida mai kyau yana da tarbiyya mai kyau Allah yana iya hole masa kan kuma ka ce lallai sai masu arziki domin yana iya karyewa kai wataran ma da mace ta auri mai arziki ya karye ƙara ta auri talaka daga baya arzikin ya zama arzikin shine a ƙarshe an gama shan wahala a yi arziki da a ce sai an saba jin daɗi an saba jin daɗi kuma sai a rikito a faɗa kwata mai slap. to kaga daga na shiga matsala to saboda haka Allah ya ce ba da usirin yusra inna ma'al usri yusra inna ma inna ma'al usri yusra dake cewa ah, inna nasara ma'as sabari wa anna alfaraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra akwai sanarwar mu ta gidan marayu wanda jiya mun yi bayani an tara miliyan biyu da 'yan kai a wajen taro da aka yi na buɗe gurare guda hudu da aka gina sababbi a filin gidanmu na marayu wanda an gina wajen koyon sana'a an zuba kekunan ɗinki da na saka an kuma yi ƙaton hall na taro a wannan guri sannan an yi makaranta wanda an gama makarantar an zuba kujeru kawai karatu za a fara kuma an yi sabon gidan marayu mai manyan ɗakuna guda takwas kowanne da gadaje guda uku uku a ciki kowane gado da katifarsa da fulo da zanin gado da kuma kwabar-kwabar guda uku inda yara za su dinga zuba kayayyakinsu an gama wannan gida shi ma wato a jiya aka buɗe sannan kuma an buɗe kwamfuta santa wanda gunan gurin za a dinga koyan kwamfuta wanda kun je kun ga irin abubuwan da aka yi to akwai mutane da suke ganin wannan karatu a gurare da dama kamar yadda muka bayani cewa ana sa wannan karatu a sunna tv sau biyu ana sawa da safe ana kuma sawa da karfe tara na dare sannan ana sa wannan program a gidan talabijin na ditv da alheri radio a kaduna da karfe hudu na asuba sannan ana sawa a gidan rediyo na nagarta a dai kaduna sannan ana sawa a gidan rediyo freedom na jihar kano wanda ake sa da karfe biyu zuwa uku wanda mutum yana iya kama ma intanet ko da wani lokaci sannan akwai express radio shi ma a jihar kano su ma suna sawa akwai fm ta gwamnatin jihar kano su ma suna sa daga sha ɗaya zuwa sha biyu sannan a nan gombe ana sawa a refawa ana sawa a gidan rediyo na gombe ana sa a gidan talabijin na gombe ana sawa a gidan nta na gombe sannan a misau akwai community radio nan ma suna sawa sannan kuma ga abdulkadir yana turawa intanet ko ina a duniya suna ɗauka daga cikin uh, facebook da yake sawa yana kwafinsa mp3 mutane suna taimana waya daga kasashe suna downloading daga abun da yake turawa to saboda haka shi yasa mutane suka yi mana waya cewa a faɗi account na gidan marayu ɗin wani abin mamaki akwai ɗaya ɗan uwa da muke tare da shi ake wannan tafiya ya samu zuwa ingila ya je ya yi masters sa a can a can ingilan akwai kungiya ta musulmi ya samu haduwa da su ya musu bayanin wannan gida na marayu suka ce su ma a sa sunansu daga ingilan din za su dinga daukan nauyin marayu yanzu haka akwai marayu goma kusan sha uku wanda daga can musulmin na ingila suke turo ma da waɗannan yaran kuɗi ake taimaka musu kun ga wannan abin takaici ne in har za a wayi gari abin alheri ne abin takaici a wayi gari maraya yana kusa da kai a unguwarku a gidanku amma a ce wani musulmi ne saboda tausayi shi zai dinga bashi kudin makaranta da kudin abinci da kuma sutura kai kuma kana nan sai dai kai wa 'ya'yanka sutura ka kai 'ya'yanka makaranta to kaga abin takaici ne wannan to shi yasa suka nemi a faɗi number account na wannan wato uh, gombe menene orphanage foundation cewa a sanar da wannan cewa muna da akawun guda biyu ɗaya yana jaiz bank ɗaya kuma yana uba to ga lamba akawun ɗin kowa sai ya rubuta don shi ma ya gaya wa wani tunda ba so muke yi wannan taimakon ya tsaya a cikin watan ramadana ba so muke ya ci gaba da tafiya ko bayan watan ramadana duk ranar da Allah ya hore maka wasu kuɗi don muna sa ran duk za ku yi arziki za ku yi kuɗi za ku yi wadata za ku samu kuɗi to ƙara ku saba kashe su a hanyar Allah dama kuɗi ko ka kashe su ko su kashe ka ko a yi ragas to a kashe su a hanyar Allah akwai jaiz bank number account din shine akwai zero guda hudu akwai hudu zero akwai biyar uku akwai biyu takwas zero guda hudu ko saboda mutanen Nijar suna ganin mu banza banza banza banza hudu banza biyar uku biyu takwas su ka san zero banza kenan to in ka sa zero guda hudu sai ka sa hudu sai ka kuma sa zero sai ka sa biyar sai ka sa uku sai ka sa biyu sai ka sa takwas kenan double zero double zero four zero five three two eight wannan shine na jaiz bank sai na uba shi na uba daya zero daya daya one zero one one sannan 42 wan ne a farko sai 0 sai dobur 1 hudu kenan ko sai hudu biyu shida kenan ko dama lambobin goma ne sai ɗaya uku sai biyu bakwai to wannan shine sun cika sannan akwai mutanenmu a kano da kaduna a gombe da kaduna wanda za a iya tuntuɓar su ta kan lamba gsm ɗinsu akwai lamba ta gsm a kano a gombe kai za a iya tuntuɓar 080 388 595 434 shi ne na farko na biyu 080 3 4 six double nine eight zero six sannan sai a kaduna akwai malam abdulrahman na ditv duk wanda suke ba da taimako ta hanyar hanyarsa hau wata yarinya ma saboda tausayi dan kunnen gwal ɗinta ta cire ta ce gashi a siyar a zuba kuɗin a cikin asusun marayu to duk taimakon da aka bayar a kaduna zuwa mu kaduna ɗinnan mun ci ko motan mu da kayayyaki daga kaduna wanda aka bayar aka ce a kawo gombe to saboda haka a kaduna akwai eh, airtel ta malam abdulrahman na ditv 080 23 63 72 62 080 23 63 72 62 080 biyu uku shida uku bakwai biyu shida biyu saboda wannan shine inda za a dinga bada wannan gudunmawa kuma kamar da aka shina a har yanzu ci gaba da taimako da kuke bayarwa a nan yana da cikin abin da yake karfafawa har a ɗauki wannan abu tsawon shekara ana yi akwai tsari da muka yi da amma wasu sun karya tsarin wasu kuma har yanzu suna yi da muka ce da za mu samu mutum dubu a jihar gombe wanda kowa zai dinga ba da dubu ɗaya duk wata to da duk wannan neman taimakon ma mun daina to ba za mu dinga samun duk wata miliyan ɗaya idan muna samun miliyan ɗaya duk wata duk shekara za mu samu miliyan goma sha biyu bajet ɗin da muke wa yaran nan gaba ɗaya wanda sun kai dubu ɗaya da kusan ɗari shida baya wuce wannan miliyan ɗayan a wata so da za mu samu miliyan goma sha biyu a shekara ya ishe mu kowa ya ba da dubu ɗaya to an fara an yi nisa amma wani sai ka ga ana ta buga wayarsa yaya alkawarin sai ce yana zuwa yana zuwa yana zuwa amma abin mamaki akwai matan da har yanzu basu daina ba tun da suka fara wani ma dan ya huta kawai sai ya aiko dubu goma sha biyu na shekara duk shekara zai kawo dubu goma sha biyu akwai wata baiwa Allah ina ne ma local government din nan tun da aka fara ba ta taba yin fashi ba eh akwai ko mai aiko duk wata yana aiko dubu talatin shi abin da yake bawa shekara kenan yana ba da dubu ɗari uku da sittin da biyar abin da yake ba duk shekara bai fasa ba tun da ya fara so da irin wannan jajircewa a kan haikin musulunci ba fa yaƙi ake ana yanka mutane ana zubar da jini kawai kuɗi ka baya a taimaka ɗan uwanka da ke cikin larura ko manzo Allah ya mana alƙawari mun san alƙawarin manzo Allah baya tashi magana manzo Allah mun yarda da ita ɗari bisa ɗari gaskiya ce ya ce duk wanda ya taimaka wa maraya da ni da shi haka za mu zauna aljanna sannan manzo Allah ya ce kan ma ka bata lokaci wajen neman Allah biya ma ga inda za a biya bukata a tuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajataka kana so zuciyarka ta laushi bukatunka su dinga biya sai manzo Allah ya ce irhamil yatima ka ji tausayin maraya wamsah bi ra'sihi ka shafi kansa tudrik hajataka wa yalin qalbuka manzo Allah ya ce ba bata lokaci zuciyarka za ta yi laushi ta yi sauƙi alheri ya dinga shiga sannan duk buƙatar da kake da ita a wajen Allah za ta biya ta hanyar tausayawa maraya sannan manzo ce as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah as-sa'i alal armala wanda yake kula da wato bazawara wanda ita ce bazawara wata an sake ta wata mijinta ya mutu da 'ya'ya kaga ga marayun ga kuma ita kanta uwan marayun sai manzo ce kal mujahidu fi sabilillah wannan mutumin kamar wanda ya damara ne ya fita filin daga sai ce wa kal qa'im al qa'im wanda yake tsayuwar dare wa kasa'im kal qa'im wa kasa'im kamar mai azumin da baya yankewa ne kamar mai tsayuwar dare ne kullum baya fashi to waye zai iya tsayuwar dare kullum ba fashi waye zai iya yin azumi kullum ba fashi waye zai fita jihadi kullum ba fashi to tunda ba za ka iya wannan ba to manzo Allah ya ce zo ka ɗauki nauyin bazawara da maraya nan ka shiga wannan cikin layin wannan hadisi garau yake a cikin sahihul bukhari aka kun ga ashe kenan akwai damammaki da yawa da zamu yi amfani da su musamman a wannan wata tausayin mu ya ƙaru mu ta karu arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi Allah yana tausayin su ku tausaya wa na ƙasa da ku ku yi musu rahama sai kuma Allah ya tausaya muku ya muku rahama man farraja an muminin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmul qiyama wanda iyaye ma dan uwansa bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah zai yaye masa bakin ciki daga baƙin cikin lahira an fik yunfaq alaika ciyar kai ma a ciyar da kai kullum Allah yana aiko mala'iku biyu su sako duniya ɗaya na Allahumma aɗi mumsikan talafan ɗaya na Allahumma aɗi mumfikan khalafan ɗaya yana ya Allah duk mai riƙewa duk mai rowa duk mai ƙauro duk wanda baya taimakon addini baya taimakon al'umma baya alheri Allah ka kawo wani bala'i da zai sa dukiya ta lalace ko ta gobara ko ta ɓarayi ko ta sata ko ma dai ta riɓe ko ta lalace ko ikicin moriyar ta hayya mutu haka mala'ikan yake cewa kuma kun san addu'a mala'ika yadda take sannan na biyun kuma yana ce allahu mu'adi munfiqan munfiq mai ciyarwa khalafan Allah ka wa ma anfaqatu min shay'in fa huwa yukhlifuhu abinda kuke bayarwa na alheri ba asara kuke yi ba saboda haka Allah yana mayarwa da haka mu ƙara zuciya mu ƙara himma mu ƙara ƙwazo kada mu rena dan abin nan da muke bawa dan kaɗan Allah ta'ala ya ce wa ma an faƙatun min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna allaha ya'lamuhu wa ma anfaqatum sagiratin aw la kabiratin ko wala yunfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan nafaqatan sagiratan wala kabira Allah ya ce ba za su ciyar ciyarwa yak kaɗan ko mai yawa ba duk sai Allah ya ba su lada saboda ka kakkare na abin da kake bayarwa Allah yana gani kuma zai sa albarka a ciki muna godiya ga masu bada da dubu ɗaya ɗin nan duk wata da waɗanda suke aiko taimakonsu don haka nema ana ci gaba da neman taimako kamar yadda aka saba jama'a duk abin da kuka zo da shi a jihunku ku dinga zubawa a cikin wannan asusu na marayu za ku ga alherin haka ranar alkiyama mu din sai kun mana addu'a da muke cewa ku yi wannan aikin za ku san cewa ba asara ku kai ba wannan aikin da kuke na taimakon marasa gata marasa karfi yana daga cikin abin da yake karfafa addinin musulunci yake karfafa tausayi a cikin zukatan mutane Allah tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira to akwai wa'azi gobe karfe hudu da yamma a makeran farfaro kusa da gidan sarki majalisin nan da waccan shekaran ma an gabatar da wa'azi a gurin da karfe hudu na yamma to gobe ma insha Allahu za a yi wannan wa'azin sai yan uwa su da fifi kamar yadda aka saba sannan tambayoyinku ga yadda suke wannan ya ce assalamu alaikum ma ina yi wa malam eh? wake ina yi wa wani gyara amma baya biya na ko ya halasta in ce masa za a sayi wani abu alhalin karya na yi masa don karɓi kuɗi na to me ya zafi ya biya ka kawai ko ka daina gyara sai ka tsaya mutum ya cuce ka ka cuce shi abin nan ba daidai ba ne kawai ka ce in ya ka gyara ka ce ba zan ba ce me ka ce ba ka biya na shikenan dan me sai ka tsaya ka cuce shi wannan ba daidai ba ne kada dan mutum yana cutar ka kai ma ka bude kofa ka cuta domin yanzu ba a san fadin tasa cutar ba ba a san fadin taka cutar ba kuma bai kamata mu dinga rama cuta da cuta ba malam tun ina yaro ake kira na da suna wai dan kwallo sunan wani dan kwallo yanzu na fahimci ba kyau ko an kira ni da sunan ina da laifi kuma yaya zan yi a daina sanarwa za ka yi a rediyo da jaridu cewa sunan ka fa kaza da haka a san ka da wannan sunan duk wanda ya kira ka da wani suna ba wannan ba kana da haƙƙin ka iya kai shi ko ta ka nemi haƙƙin ka domin ya ɓata maka me suna dama ne ɓata suna ɗin sunan ka mai kyau a canza maka shi zuwa mummunan suna saboda haka ba bai dace ba manzon Allah ya canza sunan gari ya canza sunan unguwa ya canza sunan kabila ya canza sunan namiji ya canza sunan mace har babi abu dauda ya a cikin sunan na abi dauda na waɗanda annabi ya canza wa sunaye saboda sunan bai da kyau kada ya cuce su duniya ko lahira saboda haka suna mummuna kada ka yarda da shi malam kowace shekara ina cire zakka dubu ɗari sai wani ya bani zakkar miliyan ɗaya ko ya halasta in ci kwarai kuwa mai fidda zakkar dubu ɗari ai shi karamin mai kuɗi ne tunda nawa ne kuɗin kenan miliyan hudu kenan to kaga wanda ya fidda miliyan ɗaya shi kuma miliyan arba'in yake da shi in kai kaɗai ya bawa to kaga me kai kana da 1% ne fa 10% kake da shi fa na kuɗinsa saboda haka dan kana da miliyan hudu ai ba wani kuɗi ne mai yawa ba kawai dai dan an ce ayi yi zakkarsu ne duk miliyan a fitar da dubu ashirin da biyar saboda haka kai kayi na dubu ɗari miliyan hudu shi kuma ya yi na miliyan ɗaya wanda yake mulkin yana da miliyan arba'in kenan saboda haka kai ma ka karɓa ka bayar ba laifi ba ne Eh, malam ah, ya ce zuciyata ta yi tauri saboda laifuffukan da nake aikatawa sama da shekara ishirin su ne karya alkawari cin amana wasa da 'yan mata rashin zumunta me ya kamata in yi don samun afuwar allah da gyaran zuciyata farko muna godewa allah da ya nuna maka cewa ma kana kuskure har kana son ka gyara wannan ya nuna Allah yana son ka inna Allah yuhibbu tawabina Allah yana son waɗanda za su gane kuransu su nemi hanyar tuba qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce a gaya wa bayin da suka yi barna suka yi laifuffuka kada ku fidda rai daga rahama Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim daga cikin abin da zai nisanta ka daga wannan shine kai abubuwa guda shida na farko ka yi nadama abu sa abin da ya wuce na baya ka ji zafi kamar yadda kake yanzu na biyu kai alkawari tsakaninka da Allah ba za ka sake ba na uku ka daina aikatawa yanzu na hudu ka canza wurin sana'a in sana'a take ja maka wannan matsalar ko ka canza abokai idan abokai ne suke ja maka haka ko ka canza gurin zama in wata majalisa gare ku da duk masu irin wannan laifin da suke zama sai ka lazumci inda ake karatun qur'ani da yadda ake majalisin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hatta yawan salati da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallama mu wuce sunansa mu ce annabi a ce sallallahu alaihi wasallama mu ce muhammadu a ce sallallahu alaihi wasallama wannan yana sauƙaƙa zuciya yawan salati istighfari hailala karatun qur'ani yana sannan kai koni kai kokari ka shiga cikin mutanen kirki sannan akwai wani wanda yake da haƙƙi kamar zumuntar zaka iya gyarawa ta hanyar bin ɗan uwanka waɗanda suke wato ka saba musu ɗin ka je ka sake kulla sabuwar zumunta tare da su alkawari kuma ka daina ɗauka in ba za ka iya cikawa ba kar ka ɗauki alkawari ba za ka iya ba kawai ka ce ba zan iya ba ya fi sauƙi da ka saba ku saba da mutum a kan ka ƙi ɗaukan masa alkawari ya fi sai ka ɗauki alkawarin ka kasa cikawa ku zo ku bata da shi akan haka sannan ka ci gaba da wato yawan karatun qur'ani da sauraron sa ko a hansi ɗinka ne ko a kwance ne domin ƙur'ani yana raya zuciya da kuma zama da mutanen kirki wasu wasbir nafsaka ma allazina ya da'una bil bilgadatu wal ashi waje ha muna maka fatan alheri Allah ya sa wannan shine karshen wannan musifa da ka shiga har tsawon waɗannan shekaru to a ƙarshe akwai saƙonni akwai saƙo na dubu goma sha biyu daga garin sulaja niger state in ji alhaji halilu ya ce na wata-wata na shekarar da ta gabata a sa'a asusun marayu kun ji fa yan gombe eh. Allah ya kawo muku alheri fa duk Najeriya fa babu gidan marayu mai zaman kansa sai wannan na gombe duk Najeriya babu gidan marayu na musulmi mai zaman kansa sai wannan kwaya ɗaya muke da shi kuma Allah ya a jihar Gombe za a yi shi duk da kaga gidan marayu ko na abokan zaman mu ko na gwamnati amma babu na wata kungiya da ta taba kafa gidan marayu mu ne na farko a tarihin najeriya ta amma yanzu a ce mu mutanen gombe mutanen niger state da kaduna da kano za su rike gidan gaskiya gobe a fito da kuɗi ba malancin amma gobe za mu yi kowa je ɗebo kuɗi gobe mu ga abin da za a yi dubu goma sha biyu aidan ga wata dubu ɗaya nan kuma ya ce a yi wa babansa addu'a Allah gafarta masa ya zama dubu goma sha uku kenan daga Niger State dubu goma sha biyu daga malama Fatima Babaji ta ce a sa'a asusun marayu fi sabilillah a mata addu'a Allah biya mata bukatunta mata dubu goma sha biyu in ji mace san mata da son kuɗi amma suka zaro suka baya saboda Allah wannan fa ya nuna akwai aiki a gabanmu dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a masa addu'a akan harkar kasuwancinsa buhun masara guda ɗaya daga wata 'yar uwa fi sabilillahi yau da aka ce za a fara raba kaya na sallah saboda mun ce a fara dinki da wuri in kuka ga yadda ofis mu ya ce kai za ku yi mamaki waɗanda suka musulunta da aka ce su zo su karɓi su na sallah in kuka ga yadda gurin ya cika tun safe yau suke aiki 'yan kwamitin nan akan kawai yadda za a raba kayan ya kamata ma jama'a da yawa muna buƙatar ma'aikata kun san mu aikinmu ba albashi muna buƙatar ma'aikata ƙwararru a harkar kwamfuta a za mu sanar muna buƙatar ma'aikata amma ba albashi zura wanda ya kware a kwamfuta da wanda ya kware a zirga-zirga da wanda ya kware a kaza da wanda ya kware a lissafi da wanda ya kware a turanci da wanda ya kware a kaza muna neman ƙwararru masu ɗauke da satifiket iri kaza kaza kaza kaza su za a ba su aiki a kwamitin marayu amma ba albashi ai sun gane abin da yake nufi ba za a dauki albashi a baka a karshen wata ba amma za ka karsa irbi albashinka gaba daya ranar tashin alkiyama saboda haka wanda ya shirya zai zo ya samu ga sakataren mu ga malam almustafa ga abin da na ya bada sunansa cewa shi ma ya bada sunansa fi sabilillah zai shiga cikin kwamiti nawa muke da shi kwamiti goma sha biyar muke da shi wanda suke aiki a tsawon shekara daban-daban kwamitin tuntuɓa kwamitin kaza kwamitin lauyoyi kwanan nan ma akan wata da ta musulunta sai da aka kama mutane mu biya aka rufe su a wajen 'yan sanda so kuma akwai kwamitin karɓo su kwamitin karɓo suka je har goma dare sai da suka karɓo su akwai kwamitin kaiwa su je su in ka musulunta a zo akwai kuma kwamitin da an ɗaure su su kuma akwai kwamitin da za su karɓo su haka kwamiti kwamiti yake har goma sha biyar to haka kowa kamata ya zo ya bada gudunmawarsa wani yana da lokaci wani bai da lokaci sai kuɗi wani yana da dama dama iri iri kuma Allah ya bamu mutane daga bangarori daban-daban muna da lauyoyi muna da likitoci muna da yan duk wani shashi da kashina na mutum muna da shi a cikin wannan wato kwamiti namu wanda yake nuna aikin Allah ne in ba haka ba za a iya haɗa waɗannan mutanen ba buhun dankali daga malam yaƙo ƙumbiya kumbiya ya ce a bawa marayu a masa addu'a Allah ya ba shi gida nasa na kansa dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu alƙur'ani guda ɗaya a yi wa mahaifina addu'a Allah ya gafarta masa ɗari biyar daga wani bawan Allah ya ce a masa addu'a Allah ya masa buɗe harkokinsa na kasuwanci usulu salasa guda goma hisnul muslim guda goma sha ɗaya bututun alwala guda goma butocin alwala guda goma alƙur'ani mai fassara guda ɗaya turamin atamfa guda tara alƙur'ani masu zip guda takwas umdatul ahkam matani guda bakwai daga wani bawan Allah fi sabilillah sau da haka sakonninmu kenan a wannan lokaci اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك